Thank you.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 matawallan maradun wanda yake a yanzu haka shine gwamnan jihar zamfara a iya cewa an rantsar da shi tun wancan lokaci shekara da ta gabata za mu dubi tare da waiwaye kan irin abubuwan da suka faru a jihar zamfara wani irin hali ya zo ya samu jihar zamfara a lokacin da ya karbi wannan shugabanci wannan abubuwa ya kawo waɗanda ake ganin cewa abubuwa da ya kamata a faɗa wa mutane waɗanda ba ba 'yan jihar zamfara ba kaɗai 'yan najeriya baki ɗaya da suke saurare tare da kallon wannan shiri domin su fuskanci inda jihar zamfara ta dosa baki ɗaya menene ake bukata ga mutanen jihar zamfara a halin yanzu daga ita gwamnati baki daya da mutanen jihar zamfara ke faɗawa shi gwamna bello muhammad akan abubuwan da suke bukata kawo yanzu wanne a iya cewa ci gaba ne ya kawo mutanen jihar zamfara da suke bukata kawo yanzu da yake wannan shugabancin baki daya menene ya sanya a gaba musamman akan sha'anin tsaro da farfaɗo da sha'anin tattalin arzikin ƙasa musamman dai a jihar zamfara abubuwan da suka shafi maganar samarwa matasa ayyukan yi juya akalar tattalin arzikin baki daya ba abin da ake bukata musamman daga gwamnatin tarayya kadai idan abubuwa suka fazo musamman kan abubuwan da suka shafi kuɗaɗen da ake samu da gwamnatin tarayya me yake yi na ganin cewa an samar da dan shiga a cikin jihar zamfara domin iya cewa nan gaba jihar zamfara ita ma ɗaya daga cikin jihohin da za su iya kafa da kafa da sauran jihohi domin daga cewa ta tsaya da kafafunta wajen samar da dan shiga domin yi wa mutanen jihar zamfara aiki baki daya akwai batutuwa da dama da suke tasowa musamman a jihar zamfara da ake kallon cewa akwai buƙatar a sake mai da hankali a kansu baki ɗaya domin yin ayyukan nan baki ɗaya za mu ji daga wanda ake kallon cewa ƙaribai ne na shi gwamnan wanda kuma ake aikin tare da su suka ga abin da ya faru jiya da kuma suke ganin abin da ke faruwa a yau ɗin nan musamman dai a jihar zamfara da kuma irin auna nauyin shi gwamnan a halin yanzu yadda mutanen kan jihar zamfara suke kallon shi da kuma sauran gwamnatocin da ya gabata suka gabata a baya mene bambancin su akwai idan akwai za mu ji tare da su baki ɗaya muna tare da ba da shawara akan harkokin yada labarai ga shi gwamnan jihar zamfaram malam zailani baffa wanda za mu kasance tare da shi a cikin wannan zaure a muna tare da faruk ahmad gusau shatimar rijiya a iya cewa shine sakataren yada labarai na jam'iyyar pdp a jihar zamfara sai kuma mustapha jafar kaura a wanda shine jami'in hudda da jama'a na majalisar dokoki ta jihar zamfara zidane baffa barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na ina dalili assalamu alaikum assalamu rahmatullah shatima rija barka da kasancewa tare da mu ban jafar barka da kasancewa tare da mu ina gajiya to masha Allah alhamdulillah na'am kai tsaye zan fara da mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara kan harkokin yatsa labarai malam zilani baffa domin jin irin abubuwan da a iya cewa mutanen Najeriya suke so su ji da irin shugabancin da shi ko salon shugabancin da shi gwamnan a jihar Zamfara ya zo da shi a halin yanzu mutanen jihar Zamfara sun karba ko ko a'a zani bafa da kuka zo ah. kuka da jihar zamfara menene abu na farko da kuka zo kuka sanya a gaba da kuka lan cewa akwai bukatar mutanen jihar zamfara daura su akan wata turba ba irin yadda aka fito a baya ba to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim um, kamar da yadda kai ka sani kuma kowa ya sani lokacin da aka aka zaɓi gwamna matawalle ya zama gwamnan jihar zamfara abin da ya zo ya fara samu shine matsalar wato tsaro Ah, wannan shine abu na farko wanda ya sa a hmm. gaba ya ga cewa lalle ya kamata a maganin wannan abu kafin a fara maganar komai saboda ita rayuwar dan adam hmm. da walwalarsa da jin daɗinsa da kare mutuncinsa da arzikinsa duk ya ta'allaka da tsaro ne to a nan lokacin duk na abubuwa da na kirga maka mm. suna cikin hatsari mummunan hatsari saboda a kullum mutane mutuwa suke yi a kullum mutane ana sace su a kullum mutane suna rasa dukiyoyinsu a kullum mutane suna cikin ɗarɗar na rayuwa ba ka iya kasuwanci ba ka iya zuwa asibiti ba ka iya zuwa wani gari ka kai zumunci ba ka iya komai a wannan lokacin da ka mm. ta sace ka za a yi in an sace ka kuma sai wanka sun ba da kuɗi a sake ka in ba mm. haka ba sai dai ka mutu a hannunsu to wayannan matsaloli su ne ya samu ya ce to ya yi alkawari abin da zai fara yi kenan cikin ikon Allah wannan ba wani sabon abu bane kowa ya san abin da ya faru cikin wata shida da ya yi wanda suka gabata aka samu zaman lafiya aka samu tsaro sace-sacen mutane ya kau kashe mutane na gaira ba dalili ya kau mutane suka koma walwalar kasuwancinsu suka koma zumuncinsu suka koma harkarsu ta yau da kullum to tun da aka samu wannan tsaro kuma babban abin da ya saka a gaba shine daga cewa an sami ci gaba to amma ya kamata mu waiwaya mu ga cewa wani irin hali ne abin da ya samu don mutane da yawa ba su sani ba akwai kwamiti da ya saka a ƙasa ya ce su yi bincike su ga menene ma makasudin da ya kawo wannan rashin tsaro din sannan kuma menene yawan rashin tsaro din nan matsalar da aka samu sannan kuma ta ya za a bi a magance shi to rahoton wannan kwamiti da ya kawo sun kawo masa rahoto mai girma wato kwamitin an kafa shi a ƙarƙashin tsohon shugaban eh, 'yan sandan najeriya wanda suka yi aiki na tsawon lokaci da suka kawo kuma report din wato samari na report din kawai ya fi feji ɗari kuma sun kawo shawarwari da yawa da abubuwan da ya kamata amma kaɗan daga cikin abin da report ɗin ya kunsa ya nuna cewa a cikin shekara takwas da suka gabata kafin shi gwamna wallai ya hau mulki mutuwa ba ta allah da annabu ba mutuwa kawai ta kisan gilla na inventory ɗin nan an kashe mutum dubu shida amma me yasa rahoton na ya takaita kadai akan shekaru takwas a'a ba shekaru takwas kaɗai ba hmm. wato abin ya faro tun daga shekarar dubu ɗaya da goma sha ɗaya ne ai lokacin abin dubu biyu da sha ɗaya a lokacin wannan abin ya barke to idan ka kirgo shekarun za ka samu shekara ku tara ne ma da ko hmm. yawwa shekara tara hmm. zuwa yawwa eh. to wannan duka period din aka ɗauka aka yi wannan bincike din aka duba to an samu wannan rashin rayuka wasu za su kila kamar ko bita da kulli ne saboda gwamnan da ya karba a hannunsa kila shi sa aka takaita wannan bayanin baki daya to ai ai shi ai shi matsalar in ma har haka ne abin muka sani shine an fara fitinan nan ta fara daga satin shanu ne a 2011 in kuma shine yake mulki wanda ya saukan a wannan lokacin to kaga dai ba laifin mu bane sa ne a lokacin fara bincike ne gano haka kuma hauhawan da yayi ba laifin kowa bane laifinsa ne domin kai da kake da shugabanci komai ya ta'allaka a wuyanka ko ka yi daidai ko ka yi ba daidai ba kuma ko ka yi tsakaninka da Allah in ma ka gaza to dole mutane ya su ce ka gaza sai ka karba cewa ka gaza wannan haka abin yake mm. to abin da aka yi shine an bi ka'ida mm. ne daga lokacin da aka fara samun report na matsalolin